نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في غير إن شاء الله تعالى تكون رياض الصالحين وقمنا من الحديث الإمام النووي رحمه الله تعالى da kushewa muna cikin bayan ta wani Ta tsari da bayani a kan kirki na wani mara kai da kuma ke da kirki ya tsakanin juna mun bayani ya ce da fi fifitawa da kuma ke da kirki ya wajen sashi makanan banyak ke sini Makanan itu akan seperti di kawan dua ini. Tiba Aku ingin lagi di dalam di kawan Tak ada kawan di Aku ini di kawan di sini Makanan aku lewat Aku ingin di an haɗa shi shi ma wanda hadisi da hanyar da ke suka wuka sai ta wani ne ba mu ne tafiye da wani akan abin da akan abin da ya wajibi abin da ya wajibi ne don haka mutum yana da abu ya jahilci sai ka samu wani yake makaruni ne yi da suna ne a dari da bawa ne ba ne ba za ka yi mutu harbi ne ka fi yi zanen ruwan kakan ka ba ruwan dani ba zo ana nan ne mun san fara kawo farko kuma mala'ikata da su sanya a da farko nuna a kan yi faɗuwa malamin sun yana a ga sauran farko sannan sauran da yin sauran turan to sai suka samu sauran farko ko wani abin yana cewa a yana nuna na su ma da sauran ba sun yi yayi wa sauran awali ko ba da mai rido ina an yi sirrin wa aiki da ta wani yana alamu da masu yanzu da sabon gobe to sai suka samu sauran farko kuma wannan yana yawan barwa Allah ya kuri wani na da mana da bukata a cikin wannan labarai bukata an gane ko ko shi ne ba shi da so ba to zuri kuma kurbafi da wani shi ne a kan abin da ke aikin da na rayuwar duniya tunda musulmi na wanda ke da duk a ba kana da amurai da ya ne kan shi ne alhamdulillah dan wannan shi ne ba tare da take da yawa an yi da tsare Allah ya yi zama ai zama da wannan ko ai zama to a wannan bari mun karanta ayoyi wanda ba ta yi wani turuna ala husrin wa kana bin qata'a sai bayanin yadda sahabbai suka kasance suna fifita kawunansu akan kawunansu حديث أبو بكر في باب إلى حديث أبو بكر رضي الله عنه وأن الإمام النووي به سوى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مشغول فأصل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما حبيبها ثم أصل إلى أخرى فقالت دون ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد هذا الليلة فقال رجل من الأنصار قال يا رسول الله فانطلق من الى رحمه فقال لامرأته أتيت غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا أكون صبياني قال فعلميه بشيء وإذا أردنا عشاء منكم وإذا دخل غيرنا فأقتل السراج وأريد أن لا نأكل فقال وأكل الرجل وبركه إليه فلما أصبح بدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من طبيعتها بطريقتها شيئا متفق عليه وفي أول حديثه كده الصحابي أن نكثر من رواية الحديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه يذكر وثلاثة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولرسول يرجو الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إليه إني مسؤول لأن أمر واحد ثم يظنون ان صلى الله عليه وسلم يجد شيء اخر جوعا يقول قوتك لا تنهار بحر الى جزء القرى وما يقول ياتي اني مسجون من الدهر وهو التعب والفقر الشديد اذا قام لتم المشرك لكن يجب فأرسل إلى بعض النساء من أن صلى الله عليه وسلم في آية الشجرة من هو أن ما فقال ما كانت الأولى أدعو كريمة أجل يوم يوم يوم يوم يوم يوم shi ko da ya faɗa da abin da ya faɗa da wannan mai abin da ya faɗa da a baya shi abinci kawai da ke koshi na wannan lokaci shi kenan manzo kuma ba ma da kuma mai aiki a wurin mata da aka yi wani ta farko fakara sai ta ce wannan ba a ta ha na rasa yi wani aiki da gaskiya. Wanda ba zai ba وما خلق الملك لبس الأعمال تأتي ومن تدبر مثلا أتيتها فاتيرها عندما تقول الله صلى الله عليه وسلم فهو وسع وما خلق الملك لبس الأعمال بيتما وعليهما في بدء عينها ثم أرسل إلى أخرى فصارت مثل ذلك إذا عينها ومنها إنما كلام أخلاق كثير مرة حتى قلنا كلهن مثلنا حتى يتك ما تظهر كتبار عليه في الوعى أقول أنا بالله خليل الأحبار بالله والجوار بك هذه التي كلم بها بك الله كله كما لها مش الرجل suke da ba su da abinci to an yi ma'aikata wasu rahama wa wata abin da ya cewa za a yi lamarin watan ya kasance ne kafin ku zuha kafin abu da kai wa kafin abu da kaza abu da kaza abu da kaza a zuciya farko farko musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara ma da musulunci ku sai ya fa wannan lokacin da aka yi da ba kullu a shugaba to zai yi wannan mutum ya zo wannan lokaci sai ya tarar wani hali kuma abin magana babu wata da cikin rikon magana da ta faruwa amma dukkan ana da dukkan kuma su mana ne da wannan da aka da bai haƙi ba a yi ina ma Annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zama cikin gida sai aka yi ruwa da jama'a لكن من يخرج هذا الليلة من يخرج هذا الليلة هذا الليلة نعم من يريد هذا الليل وسيلهما وانما نعم اذا كلمه نعم wani ne zai ba su wannan da ya kenan da ya rage ne wa waye zai karbi wannan babban ma'ana waye zai karbi ta yi da wani kira ma'ana wani kira من يفيد هذا الليلة أي من يفيد هذا الضيف هذه الليلة هذا هو أقول لك أنا جمعت وزيد وزيد an ne da ta'ala shi mu kawai da yi ma'ana wa zai ba ku jona da to dai ya ya ya ya ji wani to dai ne ma shi ta kai hasbi wannan ai bai zai ku hada bai ba من يقيم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليله وإن أنا نجم تبني لا بأس من يقيم هذه الليله لما نجم حياة الليلة ثم أصل الله إلى حدود يقول الله الله وليه سيبا ونشيبا ومن الله صلى الله عليه وسلم لأن ما أدرك شيء على الله لأن ما أدرك كما لم يسير أقول لك هناك الولادة بشيء أقول لك الإيمان لأن ما يعلمك شيء أن يعلمه بك ولا يديك حالي hidiman mai kwana ko ka hidiman ka amma ya ba tsara abubuwa da suka dace shi wanda sai ba da shi da kada ka mutum da muka da suna ya zama ya ta za ka zo a yi ba da ba a yi da yi ba da yi ba ba ba da yi ba da yi da ba ba ya dauki na wannan babu amma da ake ka ce kai wani ga babu martaba ka ce martaba ka ce hakikar ce ta da ce ce yana da ƙarfin da ya kama ya rufa da ta yi ya kama ta yi rufa da ke da shi da wata da ke ka yi kawai da shi ko kada na ta yi wani ba ko kuma shi ma ya kama da ba ka wani ka sa shi ma النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وعليه يذكرهم فأقلنا أولا جديد فقال رجل من الأنصار إذا مسلم إذا مسلم مدينة شيء إذا مسلم مدينة إذا مسلم مدينة فأكلم وعليه كما لو نجد أنتم حالين من الله حالين ولا أمي muna manka idan zai kana son ka zauna masallaci ka sha ruwa masallaci to ni kuma sai ka haƙuri ba da gaske za a kawo abinci a zuwa shan fada a sun kura da sauransu a kan kawo abinci su gani sauransu kowa ya karya masallaci ba bambanci da mai kuɗi da tana da yin kuma shugaba kowa zai yi haka za ku kana ɗan mamaka wani irin ma na ka da ta ga yawan jama'a da kuma mutane da rage da shi don kuma ku sa'a suna da hali wani suna da hali suna maka to da gudu da wannan ina sauka da gaske mota ina taka wata taka kan wani wani mutum ya ni a miliyan ko aiki wanda aiki rana yawa a cikin duk wanda kuma da tsarin sauri ina taka kasa kan wani mutum amma da ke gashi bisoyi dan ka wani soka ne ta to kawai wanda ne kana turo tunatar da ni irin gano su kuma za ga ba bayanin da rasuwan ko hannun da akwaci kada mutum zai zo da abinci kullum zai zo da dami dami abinci da mutum da ayari sannan ya kwaso zai ƴaƴan da gida don kiwon kawo mutum kawo mutum don كأن يعلم أقل إن العلوم فلا شرط علومها كذا يعلم هنا يعني يأخذ هنا يعني يأخذ كيف علمها أمر هذا هو المثال هو المثال من عليه أبو saboda ya kuma wani alfahari na imani wa kuma wani alfahari na yan nufa ka sun fi kada wani yana cikin imani idan ka ba a yi gari kana fara nuna albarin na haka kawa to ka sun cewa kuri gara imani ka ba fara yana alfahari yi wata da bai ji wannan ganye ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum shi mun kai ne sai da yana na farko ko ya san shi kunya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ce manzo Allah da Allah ne wani ne zai karrama ba ko a ce ya aure a ce ba ba a ce ba mun ya zai karrama wannan hukumai saboda ta tafi amsa tafi sannan kuma shi ka kansa yana so ya samu tabarri ke kafa ma ba kuma ga Allah sallallahu alaihi da domin duk wanda ya zama ba kuma shi ba da shi ba yi ba saboda ya yi wannan ba ya amsa wa da wannan mutum in mutum yana so ya yi tsari da yi shi ne tsari ne mutai wannan ma ne suka yi shawara da kansa ثابت بن قيس قالوا لكاو أثر لو كنت عن سورة الأولى الآية في سورة المزرعات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قالوا سمعنا الذين يقولون أصواتكم من رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وأنتم في هؤلاء الأمة وتغلوا على الوعى الكلمة عندي الآن تتم غير أنا بما يوم العين سواء يمكن كتاب المقال يقول الالحاد والمنع والذي يمنع يتساءلون على اساس ولا اساس علم ولا شيء علم محكوم على ثم انت ان تحفظ اعمالهم اعمالهم وانتم لا تشعرون ثم الله الله الذي بلا شيء يتعلم ما تشعر أنت أعلم أنك أما أنك تشعر على أنك لا تكانوا ممكن تشعر على أنك lokacin ya ce wannan rukun da ya ba ko yi ba kuma ba da Allah ba shi ne ta yi ba kai amma ba amma da yake sama da kai kace sabba shi ba sai mun da kai ne da duk sabta da kai ne ne ne ba wani ba kai wannan kwarin da shi abu na da wani wannan kwarin da shi abu da ya ba wani hadisi amma mahimmancin nazari shi ne abin da ya ba ta yi da cikin mai hujjin cewa makara wani makaru nan a abokan ha ta hanyar da ya ce shi hari kuma mutum kuma wannan mutum da ya yi da ya yi da ya yi ba da kuma domin a yi da shi da nuna cewa ba za ta faru ne sun ba da yawa kamar wani abokan da ya yi da shi wa nuna ba har da shi da ya yi da shi ya sa a cikin wani jirgi na abokan na yin amma wani abokan na daban da wanda kuma zai ba wa shan ba waɗanda wata kuma zai da wata ake maka ma wani mulka da shi sanar da ita wani da wani to an yi abokan na yin daji ne da ya rasu ba fa fa a yi da wani ya kama hannun a kuma da wani yi da wani shi zuwa wuta فقال لبعض يدعو على التعليم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أمامك عمر بن الله صلى الله عليه وسلم كذلك من شيء كان عند كل من يدعو في الأرض تعليمه فقال ما رأوا إلا إلا أقول الصبيان فجاء بسيئة ومن أمرت حتى صلى او تنحى لو هتطلع او نادر مستعمل كده ده اقول مش كمان يستمر على كلام يبقى اللهم صل قال سأل الله إليه فعليه بشيء kenan an jirgin da yana gaba to da yi ba ba ku kuma da yi ba da yi kuma wa ta yi ku ka ci ciwo idan yi wa ko zai da ciwo ba ku yana kai ku da su a yara mun ba yana mana aikin ba ma ku ka ce shi ka ba shi mawaci har ma wani hadisi a cikin ayar ruwa da yake cewa idan kuka hana shi abinci yana da aiki idan ya ta ruwa abinci ko ma da yi ma ko da shi da zuci je a gida ba a haɗe da aka nema shi ba da kai ba abu to amma ba akwai abin da ake cewa ba a ɗaukar mai sai tana da hajji ne da su wani ne ne ma wani da aka ba ne da ke ya ba ba ya da ce da su ka musu su zama da aka wanda ba ne da ba ba dole ka fara ce sai idan ka fuka cewa su ma ya su da abin ba mai kai ba ba kuma ta ta ta da cikin da ya kuma yadda Maza ta da wani da shi ya da da yi Wani ba ta idan ba da ba ba ya da wanda ya yi ko to da ba ku ga mai gida da matarsa suna cikin ba za a ci abinci mai gida ya ce mata ta ɗan shi da shi tana mashidar ba da wasu da ba ku ya yi kawai su ta wa a yi an da na kori sannan ki nuna mai shi ba a da ki da mana taimakon yi ya za mu yi ya yi wasu ba da yana kariya kariya da suna yi ba a kai ramuwa ba da na kai ramuwa da yawo kai ramuwa da yawo a wurin a kwano can an jima mu a baki haka wasu su yi ara a nan da tura ana da rana da mutunci wannan kariya da kuma cewa Thank you. domin a yarda me yasa kuma yi ya a shuka? a wani yi ne me yi ne a na zai iya ganewa abincin da aka kawo ya yi kaɗan saboda in ya yi zai tabbatar da su wa cikin cewa. da ne. <laughs>

每一个什么讲话，最喜欢我们共产党人来开会。你们哪个人来领导？啊，毛主席怎么安排的？你们不答你！下，放下，别动，别动，放下！高举起来，放下！放下，来，放下！放下，放下！你下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放是放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！ Akhirnya kami berusaha dengan baik Alhamdulillah, Alhamdulillah berjuka, berjuka. Mereka itu kita beri dengan semua. Mungkin dengan apa yang dia ada. Sama. Dan kita berjuka, kita beri apa hal yang mana, dan kita beri yang lebih, kita beri yang lebih, kita beri yang lebih, kita beri yang lebih. Oleh itu, saya akan beri yang lebih, saya akan beri yang lebih,

يسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ثم قال الشمشي لقد علم الله سميعكما ببيتكما من يشاء كبيتان غيره يشكر بما كلا سوى نوجد ان الله يجب الرحمن لا يعلم حكمه تيجي الامور لا تقول انا لا اقول لك والله لا wanda inda suke yi da kai an raba da suke yi ka ba za a kan wasu an ba a kan wasu a wata yana yana zuwa yana cikin wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani kisa mu zama ne kan kiran mu shi da ni ita da ni ba har an ba ya ya yi ki ke da ni ne ya ya ne mu mu ne ba mu ba ya ya karfa ko shi da ne ya yi da a wata jimara kuma Allah ya yi mamaki yau ya mamaki da yake ci ma ba kuma yadda da yake shi ya kuma da masu yi wanda shi kuma ba ba a su da shi ne idan muka cewa Allah na da wutar sarki ya yi mamaki har ma ya yi dariya da yi da yi da yi da yi da ba da yi da wannan hadisi shi ne abin da yake ganta mun tsara muzu na tsara tsara kuma ba a da wa yi tsuna da kusuri wanda kara da yin kafafa kamar da albama da kare ta kafa wani kamar shi ya tsaya ta kawai ne a kan abu rahman ibn abu da masu'ad ibn rabi'a وممكن آية كما تقول أكن عيد في ذلك لو كنت أحد يعني يوم وهو لا يدعى ذلك شيء الآية لم شيء ولا حديث وما يجب الإمام ولا كل شيء كتاب المراحل باب على أنفسهم وما باب فضائل الأنصار وما منازل الأنصار ممكن ينقل العلم في كتاب الأشهر باب كلام الضيف وفضل مثاله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كان الثلاث وطعام الثلاث كان الاربعه متفق عليه وفي رواية المسلمين عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام أقول هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه شيخ وحديث بالمرسول صلى الله عليه وسلم يأتيها طعام الإنجيل كافر ثلاثة أبيت وكل ديون لا يجوز وطعام ثلاثة كافر أربعة أبيت وكل ديون لا يجوز ya bugu shi ƙarfi ya bugu shi ci mutu kenan mutum kwanin ba za a ci mutu shi yau ya amma ya ce amma ne kuma wani na yi rubu a cikin da idan mutum bai san ci za a gudu shi da sun yi daidai idan mutum ko ya wada أنا وعاء شر عليه من بطنه babu wani dukkan da kace ka ta man sharri dukkan da kace ka shi ne hannun ka hannun cikin ka kashi wa kullu man kana ma'ruda wa kullu man yu'ani wa kullu man a yusul wa kullu da yanasi ne ma dinki ila min sha daya kuma nan nan kashi ina yin ba ba ba ba المؤمن يأكل الإماء واحد والكافر يأكل المتبع الأمعاء المؤمن يأتي جسد الكرداء أما كان يأتي جسد الكرداء ما لو كنت تشعر بجسد الكرداء عندما كنت أجري في أول الكرداء أما كان يأتي جسد الكرداء وثم من جاء مؤمن إذا يأتي جسد الكرداء nígbà tí ìdíje ní ẹ̀rọ ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n